Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai ido a tsakar ka kashi na sittin da shida. Baba a yi haƙuri, wani irin zabura ne na isa gaban likita, na ce me kake nufi da a yi haƙuri, mutuwa ya yi komi, ku kwantar da hankalinku aiki za mu shiga da shi yanzu, baba kai ne zaka sa mana hannu ko waye amma fa sai kun taya shi da addu'a dan da kyar bawan Allah nan yayi rai ajiya zuciya na sauke hajja kuma tana gefe sai kuka take yi baba ture ranar rashinta Mama da ya shiga sa hannu a takardar aiki suka fito wakil ina so kai tsaye ayi magana da lauyoyi a shigar da kara kotu dole mu dau matakin shari'a da yanzu wannan abin ya zo da tsautsayi shikenan yaron nan da mutuwa zai yi lokaci daya to wallahi ba zan yarda ba yanzu ma ai kun ji abin da likita ya ce cewa fai ba lalle ya tashi ba baba ture yana jin haka ya ce madu kai min rai dan girman Allah wallahi ni ba zan so hakan ta faru ba wannan abin duk na gida ne yaranta yarinya ta bata kyauta ba kuma za mu ɗau mataki a kan hakan ku yi haƙuri hajja ku yi hakuri don girman Allah mata tsammanin ƙiyayyar da yalwa take ma bula ta kai rabin haka ba da haka dai magana ta mutu da ƙyar da ba madu ya ce sai an kwaco ma Bulama haƙƙin shi haka muka wani a asibitin nan bayan an fito da Bulama babba daga ɗakin tiyata zuwa ɗakin hutu na aka buƙaci za a yi mishi ƙarin jini wakil da Ahmad ne suka bada jinin su aka ƙara ma Bulama babba madu ya ta yi dima da Bulama babba don kewarta shi ke jinyar shi Hajja kuwa sai kuka take tana ƙoran roƙon a yafe mata a bisa sawa da ta yi Bulama babba ya sake ni ita ta yi nadama ita sai dai a dawo da auren mu kafin ma Bulama babba ya faɗo ni ko na ce ni na riga na yi ma wani alƙawari alƙawari na bushe idanu idanuna mama da shi kuma ya ce babu mai yi min dole a karo na biyu ba magana ta ce na yi mata daidai sai an ga Bulan babba a cikin wani hali ake so ni in raɓe shi don a yi amfani da ni kamar yadda aka yi a baya. Haka dai aka yi ta jinyar Bulan babba yana farfaɗo ya rubuta mai yalwa takardar sakinta. Wakil aka wakilta ya kai musu har da maturu. Satin Bulan babba shida asibiti aka sallame shi kai tsaye Bamadu ya ce a wuce mishi da shi da maturu, hakan ko aka yi muka ɗunguma sai da maturu, a ba Bamadu aka ajiye bulan babba, sai nan nan Bamadu yake yi da shi, kunyar duniya ta ishi hajja, gashi Baba Ture ya turmutse mata kuɗaɗenta, wasu kadarorin ma ya sa su a kasuwa, ya karɓi wasu kudade daga ciki, sai Bamadu ne biya kuɗin kadarorinta suka da hannunta, wallahi kunyar wannan abin ya sa ta kwanta jinya, zanga-zanga, a lokacin bulan babba ya warke fes, yana shirin komawa Yebi, ni kuwa soyayya muke ci da Alhaji Nura sosai, rashin lafiyar hajja ya ɗaga ma Ko hankali don har ta soma barin wasiya. Kofar Zubaina, yau da safe na shirya na koma asibiti domin duba jikin Mabaruka. Jikin babu laifi na same ta a zona tana shanti. Bayan mun gaisa da mama sai ta ba mu waje a gefen gadon ta na zauna. Ya jikin Mabaruka, ina da zuwa amma kina halin da ba za ki iya gane wanda yake kanki ba. Buɗan bakin Mabaruka ta ce, ki matsa Zubaina kar in shafa miki cutar kanjamau. Yan uwana ciki ɗaya ma kyamata suke yi. Kin ga inda rayuwa ta maida ni ko? naki mai sauki ne Zubaina ni ciwo ya ci karfi na ba lallai bane in raru Zainab Zubaina ki nemi bula mai yafe miki da dangin shi Adam da Sagiru sun yafe min jiya da suka dawo duba ni na ci albarkacin yara na. in banda kuka babu abin da nake yi tsoron Allah ya sake shiga ta sosai na kyasa sake tsinkewa da lamarin duniya ainin ina asibitin har yamma sallama aka ba su tare da ni muka je gidansu ba ni na baro gidan ba sai bayan isha ina koma gida na jawo jakata na soma haɗa kaya wannan jakar fa zubaina mama ta tambaye ni ina so gobe Allah ya kai mu na je da maturu gidan su bulama in roki gafarar su su yafe min mama inda ali mama ku raka ni dan Allah mama na share hawa ta ce za mu je dukkan mu Allah ya kai mu gobe. amma wannan kuɗi na gadon yaran nan me yake ganin ya dace a yi ya dace an yi da su Zubaina kin ga muna ta zara jim mata na ce ina ga kawo tanku zan je in danka ma ya dinga juyawa ana tara ma yaran nan riba in ma ba zai yi ba zai ba mu shawara mama hakan yayi gaskiya nan tanko mutum ne har da bari to shi kenan. washe gari sassafe muka fice a gidan ko sallama ba mi ma Musa ba balle matar shi tasha muka fita muka shiga motar da maturu mun sha tafiya sosai wajen bayan azhar muka isa cikin layin su bulamana gabana sai faduwa yake ji nake kamar kasa ta dare in fada ciki dan kunya amma kunyance maka shiga cikin gidan a falon mahaifiyar bulama aka sauke mu muna zaune bulama ya shigo da sallama idanu muka hada da shi gaba na yanke ya zube idanu ya bi mu da shi kamar bai san mu ba shirin shigewa ciki yake yi mama ta ce Bulama wajen ka muka zo don Allah ka tsaya ka saurare mu Chuck ya tsaya amma fa bai juyo ba ba ne ya sallama ya shigo falon don jiran shi aka yi akan yana da baki waje ya samu ya zauna Bulama ya juyo ya same mu a waje a ƙasa ya zauna ya ta shigo da sallama ta riƙe da bawa da Maryam Yusuf ne ya soma shigowa da gudu ya je wajen Bamadu idanu na kura musu su ukun dukkan su ita ma ni take kallo ta kasa motsa kafar ta ma uwata zo ki zauna bawa ga mahaifiyarku ku je gare ta maza sakin yaron ta suka zo waje na ya ce ma Yusuf ma ya zo ita kuma ta nemi waje ta zauna kanta a ƙasa Bamadu ya ce Hajiya ina sauraron ku. Mama ta ce yafiyarku muka zo nema a bisa kuskuren da muka aikata ko kuma in kira shi son zuciya domin duk wani alkhairi Bulama ya yi mana mu kuma da sharri muka nufe ku amma mun ga rayuwa ku da ganin mu ba sai an ce muku ba Bulama ku yafe mana dan girman Allah mahaifinka da mahaifiyarka duk muna neman gafarar su a taimaka a yafe mana hawaye nake tsayarwa sosai Mamadu eh gyaran murya ya ce to babu komai dama ko da yaushe ana son mutum ya gane kuran shi sai ya gyara na ji daɗi da kuka tako zuwa neman gafarar mu domin kun yi mana zalunci sosai ta sanadiyar auren yarki abubuwa da yawa sun faru a cikin wannan zuriyar ni dai ta bangare na na yafi bulama uwa ta ku yafe musu kuma ubangiji yana son masu yafiya da afuwa ya nasu ta ce ba rike kowa a zuciyata ba ba mudu amma duk da haka na yafe musu Allah ya yafe mana baki daya nima in an zaman mu na zalunce ki ki yafe mini bulama shi ma ya yafe mana mun nemi ganin mahaifiyar bulama da baba kura a nan ba mu da san mana rasuwar baba kura hajji kuma ba ta da lafiya tana kwance a ciki da kan shi mana jagora har inda hajji take mun roƙi gafararta ta yafe mana ita ma ba ta yi ko musu ba zuciyata ta yi sanyi sosai sai na ji kamar an soke min wani gingime man dutse a na kwana ɗaya muka yi a gidan washe gari muka yi azamar komawa ba da ya ce mu tafi da su bawa su je su mun hutu tunda ana hutun makaranta ya mana goma sha tara na arziki har tasha ya sa aka kai mu a mota akan in ya huta ya ƙare bulama zai je ya kwaso yara, ya hana su ina kwance a ɗakin ya nana wayata ta yi ringin da sauri na ɗaga na yi tunanin alhaji nura ne don tun jiya na tashi don tun jiya ni da shi muke abu ɗaya wai Mamadu ya kira shi ya ba shi haƙuri akan zan koma ɗakina shine shine fa hankalin shi ya mugunta shi sai kira na a waya yake yi yana cewa ya yi da sanki ya hana su yanzu ke ma kin yarda a raba mu ire-iren kalaman da yake ta jifa na da su kenan duk ya bi ya rikici ni kuma ban san ma ina son shi ba sai da aka sa ranar daurin aure na da bulawan babba tukunna ina kara wayar a kunne sai na ji muryar mace hello ya hana su maman Amira ce kin ganna Adama Turu da muna na tare ta nace da gaske maman Amira kina ina yanzu haka cikin fara'a ta ce ina tasha sauka ta kenan bashiri nazarin mayafi na wuce gareji da mugun sauri na mota ta na shiga na fice ko a gida sai ta sha a zauna wata rumfa na sami ta tana jira na rungume juna muka yi da murna sai hawaye kuma sai kuka mai sauti ya kwace mana yana da nasaba da irin rayuwar da muka yi a rehab mun cuya iya wuya janta ne muka shiga mota sai da muka share hawayen mu tas sannan na tada mota ta muka bar tasha sai yau kika kira ni kin san ku ba ku bani lambobin wayoyinku ba sai dai adireshi ina zainura kuna zumunci dai ko tun da garin ku daya muna zumunci sosai ma ta yi alƙawarin za ta zo ita ma sai mu koma tare insha Allah kin ga yadda kika koma kuwa ya nasu bulamin ki ya tsaya miki dariya kawai ne na ce mata ke ma kin yi shar da ke maman Amira ina sani ya ko ka karke dariya ta kwashe da shi ta ce labari yana gaba bari in samu in watsa ruwa in burabusko zaki ji labari filla filla da aka maka iso gida motar alhaji nura na gani a cikin gareji ya zo kenan muna fitowa daga mota ya karaso inda muke idanu na kura mai daga yara mai ainin dan murmushi na yi mishi carab a idanun bulan babba wanda fitowar shi daga gida kenan da alama fita zai yi kallo na yi naga idanuwan shi sun cicciko da ruwan hawaye na shiga tashin hankali sosai karasowa inda muke ba alhaji nura hannu saka gaisa jikin bulan babbai wani irin mugun sanyi maman amira ta gaishe shi na gabatar mishi da ita ya kasa magana sai ɗan guntun murmushi yake yi sai dan yana shiga motar shi na ce maman Amira ta jira ni ina zuwa a nan na bar sai ita da Alhaji Nura murfin motar Blan babba na bude na shiga gaban motar kan shi ya dago daga kan sitiyarin motar idanuwan shi sun kankace sun kuma yin ja take jiki na ya mutu hakika na san bulan babba yana suna suna hakika so mara miss a cikin shi alhaji nura tausayi yake bani amma zallar soyayya bulan babba nake yi ma domin a zaman mu bulama ya so ni ko da aka tusa shi ya rabu da ni sai da ya bi ni da alkhairi Na lura ni kaɗai nake kwaɗayin yin rayuwa da ke a karo na biyu. Ya hana su, to ba zan miki dole a karo na biyu ba, tun da kin fi tausayin Alhaji Nura, to ni na haƙura. Ina muku fatan alkhairi, Allah ya ba ku zaman lafiya. Zan sanar ma Bamadu na janye. Hawaye ne suka gangaro a kumatun shi, take na rushe mishi da kuka, dan ban san me zan ce mishi ba, na san baya son kuka na. Kukan kaɗai zan yi ya tsaya ya saurare ni kukan na menene shin ba ke so ki ji na ce ba a'a kai ma ka san babu wani ɗa namiji da zai iya ture matsayinka a rayuwata balle har ya mere gurbinka shin ka san irin kunci da takaicin da zuciyata ta yi ta shanyewa a kanka kuwa ka san yadda na ji a karan farko da na ga yalwa da cikinka kuwa ina son ka kai ma ka sani ina farin cikin wannan komen da zan yi a yanzu ne za mu yi auren soyayya ka yi hakuri. alhaji nura ba za ka sake ganin shi ba in ƙawata ba ta da wani tsayayye zan haɗa su in sun amince idanu muka da eh murmushi sauki ajiyar zuciya ni ma murmushin na yi mishi na ce kenan kasusuwan jikinka sun kwanta ko ido ya kashe min ya ce za dai su kwanta sarauniya in na ganki akan a gidana da sauri na fice a mota ina dariya wajen sa Laji Nura na nufa Alhaji ai min afuwa na bar ku ku kaɗai. Yanzu dai kaga ina da bakuwa za mu yi waya ko kuma da daddare mu haɗu. Sallama muka yi juna muka shiga ciki. Nuna maman Amira ne a cikin gida muka yi ta zagaye zagaye kafin muka ya da zango a ɗaki na. Bayan ta yi wanka tana cin abinci ne ta ce ni fa kaina duk ya daure ya hana su ni na dauka zan ganki a gidan mijinki sai na ga sabanin haka kuma na ji ana ta ce miki amarya me ke faruwa ne na dauki maman Amira kawa Aminiya labarin komai da ya faru na bata amma gaskiya na tausaya miki sosai hajja bata kyauta ba amma ta gane kuranta ai ta ga za a hallaka mata da hmm ni ai ko kuda i kasa shinshina ta duk wanda ya zo waje na ɗaya biyu shikenan baya kuma zuwa kin sa hausawan mu abu baya wuce musu ni kuwa rayuwa ta nake a nitsi ina juya kuɗaɗe na bani da matsalar komai ai baki sani ba ina koma gida da sati muka soma zurubtun zuwa kotu da sani kin san sha'ani na maganar kotu mun kai wata takwas ana abu ɗaya kaf dukiya ta dawo hannuna har bashi da nake bin shi yanzu haka yana gidan gyaran hali zan ɗan yi aiki na wata hudu haka na ji labarin ma ita yarinyar da ya aura sun rabu tun muna sitirin zuwa kotu da ta tabbatar da gaske fa dukiya za ta da hannun mai ita na yi farin ciki sosai da jin wannan labari da wannan damar ne yi amfani na shigar mata zancen alhadun nuna alhamdulillah ta yi na'am ta bangaren shi ma abin ban samu matsala ba dan maman Amira kyakkyawar mace ce son kowa kin wanda ya rasa kwanan maman Amira uku Zainura ta zo ita ma Bulan babba ya dinga zaga garin da maturu da mu har yau ba muka je suka ga gidana da zan zauna Bulan babba sai sake gyara gidan yake yi na ji daɗin wannan zumunci sosai Bayan wata biyu muka shiga shagalin bikina da bikin wakil wanda saboda rashin lafiya ta aka daga. An yi shagali sosai, Hajja ta yi bajinta ainun a wannan biki namu. Bayan an gama duk shagali kuma muka nufi Yobe. amma ya inna na ta ce a bar mata yaran duka su dada maturu da zama baki ɗaya gida daga ni sai bulama babba Wata iriyar rayuwar soyayya da jin daɗi muke gudanarwa, tamkar za mu haɗiye junanmu, lallai bulama na yayi kewata mai yawa, ni kuma na saki jiki na faranta mishi ran sosai, shi ya yayi mamakin yadda na zama 'yan duniya ƙarfi da yaji. Yanzu ne muka san mun yi aure a baya wasa muke yi, na yi amfani da magunguna na. Kasancewar ni kaɗai ce a ɓari na, kullum cikin shigar ƙananun kaya nake, gyaran jiki da kwalliya sun sa na zama mai kyau. Mata da yawa sai suke sha'awar fata ta, kullum gidana a cikin ƙamshi mai ni'ima yake, ƙamshi mai kwantar da hankalin mai gida. Asalin ƙamshi na manyan mata, wasu irin turarukan wuta na al'adar Kanuri, naɗa masu dogon tarihi da surukan kwantar da hankalin mai gida. Kana da ƙara soyayya. Bayan wata guda da aurenmu, muka tafi Umara ni da Bulan babba, rayuwa ta warware na sake zama hajiya, karfi da yaji. A jikin gidan TV ɗin ma, Bulama na ya hana ya hana sai na maida hankali na kan shagon gyaran jiki bulama na ya sake kawata min shago na ya zama shararren shago turarukan wutan mu da asalin baƙar humura mai toshin kamshi ta kabilar kanuri ba karamin cinikin su muke yi ba gyaran jiki mu mukan samu akalla mata ashirin a rana goma takwas in kamar ranukan alhamis ne aikin kace mai mana yake yi sosai maman amira kuwa allah ya yi ma Alhaji Nura ya Allah yi Alhaji Nura ta aura aka kawo ta Yobe zumunci ya sake karfi muna zumunci sosai da su Zainura da Hadiza ma Adama turu kuma surukan gidan suna ta yayyafa yara kullum sai cika gida suke yi fanna yaranta uku yanzu haka fando kuma yaranta bakwai jikoki a cikin gidan nan ba dama duk duk wuta in an samu bulama yana kai ma na yara su yi mata hutu muna waya da ita muna zumuncin mu kamar babu abin da ya faru ma rayuwa kenan tunda na koma gidan bulama babba ban koyi barin wata ba abin duniya duk ya biya ishe ni duk inda na ji mai magani sai na karba kuma asibiti sun ce lafiya ta kalau tun ina nema hannu hakura da na ga shekaru na ta curawa sai na fawwala ma Allah watakila iya ikar ƴaƴan nawa kenan waɗanda na zubar da su a sanadiyar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi yalo kuma har zuwa wannan lokacin ba ta yi aure ba babu wanda yake ko shinshinar ta hajja wani irin so da kula take nuna min kullum sai ta kira ni a waya min gaisa in kuma ta samu masu zuwa yobi ta aiko min da sako mama gana tun tana fushi har ta sauko rayuwa ta dawo daidai zumunci ya ci gaba da tafiya kamar lokacin da baba kura yake raye hankalin kowa a kwance yake sosai muna rayuwarmu cikin aminci gwanin sha'awa zubaina tunda na Tun da dai na roƙi gafarar su Bulawan babba suka yafe min sai na ji sanyi a raina yaron da na ciwo da su na ji daɗi sosai suka gama hutun sa aka turo mota ka tafi da su haka rayuwa ta ta shurawa kawo tanko ya sai min gidaje manya guda biyar na haya aka zuba in haya duk shekara ana karɓar kuɗaɗe masu yawa sai ya ba mu shawarar zuba ni jarin wani kasuwanci shi ma na cire miliyan uku na zuba ana dai juya ma marayu kuɗinsu mu ma muna ci muna sha yaron da na yaron na da wata tara sai ya yaye kanshi ya daina karɓar nonon kwata-kwata sai na yaye shi babaruka ta samu ƙwari jikinta babu laifi sai maganin da take zuwa karɓa muna zumuncin mu daidai yadda muka saba ana cikin haka wani ɗan kabu-kabu ya fito neman auren asiya da allah ya yi mijin nata ne cikin wata uku aka gama komai muka ɗau amarya muka kai ta hayi ita ce ta uku a gidan ɗakuna ɗaya kowace mata take da shi sai falo wanda a cikin ɗakunan suke ashe wannan bawan Allah baya iya ciyar da matan shi da abinci su suke na sana'a suke ciyar da kansu da su kuɗi na ware dubu hamsin na ba Asiya na ce ta ja jari kar ta zauna haka bai fi wata ɗaya da na ƙara mana fisa jari bai ta ma sana'a take yi ita ke ciyar da ƴaƴa ko rabon kwana ba a baya yi da ita amma mama ta ce ta yi haƙuri komai mai wucewa ne ta yi ta addu'a tana istighfari haka dai muke ta gurguwar rayuwar gurgurar rayuwar Musa ma yanzu babu aiki sama hannun shi kullum yana gida matar shi kuwa a gaban mama sai ta cikume shi mu dai ba ma ce musu komai da shekara ta zago sai na cire dubu ɗari hudu na sai dan sauna ba Musa na ce dinga kabu kabu da shi ya kula da iyalan shi ana cikin haka mama ta kwanta jinyar da ashe ba na tashi ba ne kwanan mu arba'in da shida a garin asibiti wata ran juma'a da safe Allah ya yi ma mama rasuwa shi shikenan maraici ya ganmu ba uwa ba uba amma kawutanku ya zame mana makwafin iyayenmu shi ya tsaya a kan mu? ya haɗa ni da wani almajirin gidan shi da ya ba yaba da hankalin shi muka yi auren mu na tari a ɗaya daga cikin gidaje na yana da mata tana rigasa da yaran shi huɗu ni kuma ina gidana da yarana ni ke musu komai in biyu su kai sun kai shiga makaranta na samu makaranta mai kyau na saka su a ciki nafisa cikin amincin Allah mijinta yi mata afuwa sun da suna zaune lafiya ya ci gaba da rabon kwana da ita asiya kuma ta kama sana'arta tana jujjuya kuɗi har kasuwannin ƙauye take sarin kayan masarufi abin ya kan kama sosai tana juya kuɗi ko da ta haihu ita kanta ta dinga yi ma kanta hidima ni ma haka da na haihu ni na ɗauki nauyin komai har ta ragon suna ni na yi ma kaina awal babu ruwan shi sai daren kwana na ya zo ya ci abinci amma muna zaune lafiya na rungumi kaddara ta kuma na gode wa Allah har wani rawar kai yake in kwana na ya zagayo dan na fi matar shi ne, sa ba kusa ba ko ban za ya zo ya ci abinci da nama to da kuɗi na Gaskiya muna cin abinci mai kyau ni da yara. Na yi bulbul abuna sai da haske na yi dishashe ya ki dawowa wasan. Mun kai ma Sagiru ziyara gidan yari shi ma ya shirya zama kamar ba shi ba. Sai karatu yake yi na addini a gidan yarin. Ni ma ina islamiyyar matan aure ina karatu na. Kuma alhamdulillah ina fahimta. Awal ma yana ƙara mun Qur'ani a gida duk sanda ya zo. Rayuwar auren ina jin daɗin ta gaskiya. Matar Musa ta sake ana zumunci da ita tunda yanzu ko suna ko biki in ya tashi na family da ita ake komai. Ko wancan satin Mama Zakiya ɗanta ya yi aure da ita muka ta jigilar komai. Hajiya Kubura gane muna waya sosai da ita. Haka Nabila ita kam har zariya na je gidan da take aure, muna zumunci sosai, da na sake haihuwa ma da ita aka yi hidimar suna tsam, har aka gama kafin ta koma zariya A bakin Hajiya Kubura nake jin labarin, Jaba ya haukace tuburan, bola ma yake bi. Sauran yaran Alhaji Liti kuma duk duke da suka samu ta galgance ta hanyar neman matan banza, wasu ma sun gaji mahaifinsu ta fannin shara a kasuwanci. rayuwa kenan in ka ga ta wani sai ka ce takar da sauki wasu in suka ga yadda muke rayuwa to mana suke yi mu kuma sake gode ma Allah muke yi a da yaushe dukiyar marayu sai sake bunƙasa take yi ni kuma ina ta hidimta ma karatun su da wannan dukiya da kannan su wanda suke uwa ɗaya na dawo nayi fas da ni kamar ba ni ba haske na dawo nayi ƙiba sosai saboda cin daɗi bana da ni za a yi aikin hajji in Allah ya nufa na biya mana ni da awwal mabaruka ta samu wani mai irin lalurar ta rufa makanta tasiri tana zaune lafiya da shi suna shan maganin akan ka'ida mukan ziyarci juna amma ƙawancen nami ya ja baya saboda sun guloli da suka yi ma kowa yawa Tuma sauru za mu dakata na sai mu kara haduwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da warhaka barkan mu sake kasancewa a cikin Jarumar Nobel TV. ina mai albashirin sanar da ku <clears throat> kwanan nan za mu iya rasa wannan channel din don allah ku agaza ku taimaka ku garzaya kan kankana tv shine sabon channel din mu don allah ku je ku yi mana subscribing sannan ku danna karrawa domin ku samu littattafai masu daɗi ku kun sani ma tana kawo muku littafi masu daɗi da kamsarwa don haka don allah ina mai roƙon ku je ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa kada ku manta da sunan shi kanka na tv sannan zan sa muku link din a community ko kuma zan samu muku shi a ƙasan wannan bidiyo ɗin insha Allahu rabbi sai na gan ku a akan na tv na tabbata ba za ku bani kunya ba Allah ya ba mu ikon zuwa can ɗin